ecowas babu wata kungiya a afirka wadda ta bunƙasa wanda aka tammaha tana gaba ga kowace kungiya kenan ɗaukar shagabancin wannan kungiya abu ne mai mahimmanci balle ma lokacin da ana magana wannan zelekaf zone de libre change continental wannan salo da za a buɗe na ya zamanto sufuri da eh, kasuwanci duk inda za ka yin shi ya zamanto cikin afirka ba duwan babu komi Eh, afirka ta yamma ya kamata ta shirya wannan lokaci in ba ta shirya ba za a shawa da ita kuma ana magana kuɗi na bai ɗaya da ake son a yi nan da shekara guda da rabi ya zamanto an kammala wannan aiki to sanin niyyar shi sanin horon da ya samu dangance da wannan eh, eh, kuɗi na bai ɗai tun da ya shekara hudu yana kulawa da wannan abun azashi bisa kowa in ba wani iko Allah ba wannan kuɗi na bai ɗai sai an kai an same shi kafin waga shekara guda da rabi ta kare. Akwai abubuwa da yawa da suka sa ana ganin dai alhamdulillah ya azna iso yanzu ne ya kamata daidai daidai ya samu wannan kujera. To daga cikin ayyukan da shi ya kamata ya yi muhimmai waɗanne ne zai hibe wa fifiko? Kaga na farko wannan eh, kuɗi na bai ɗaya a kammala wannan eh, project. Na biyu a ƙara sakin 'yan ƙasa afirka na yamma kowane ta inda ya kaso shine libre exchange eh kahin waccan libre exchange duka ta nan gaba ɗai eh, libre circulation de person et de bien hayo kasa akwai kingin 'yan matsaloli kaɗan afirka ta yamma ya ce zai kariya da wannan na uku kasa akwai maganan yaƙi da 'yan eh, ta'addanci kowa ya san bisa ga wannan Muhammadu Isuhu sai dai a buga mai damce yana gaba ga mutane da yawa. A wannan yaƙi da ta'adancin zai ci gaba kamar wadda 'yan Afirka ta yamma suke fata. Kamar wacce irin gudunmuwa shi shugaba Isu yake bukata daga sauran takwarorinsa na Afirka ta yamma don cimma burin da ya sa gaba. A goya mai baya. Kullum kowane lokaci su gudi suna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari shi kenan ta ishe shi sai ya zo ya ta aikin shi saura aiki za a yi da masu hannu da shuni aiki za a yi da wa'anda duk suke son su gama ƙarinsu da afirka ta yamma duk wa'annan abubuwa ya zamanto an ƙara samun sakamako mai tsoka akwai wani albishir ne zuwa ga talakawan kasashen ecowas albishir guda ne wadda aka ganin niger na haskawa na sakewa to haka muka tamma cikin shekarar da zai ɗauka afirka ta yamma za ta karuwa